wanda ka ga ya baka laya ko guru ya ce tafi ka je ka binne tafi ka je ka rufa duba mai ke cikin layar ba duka mai ba da laya ne matsafi baka kiyaye amma laya ita da kanta ba ta halatta ba amma ba dukkan laya ce ta 'yan ba ku kiyaye amma dubiwa laya take ciki kwance ta matukar ka gama rabba'i a ciki wato ka ga wani dan akwati da gida-gida haka da wasu lambobi da wasu haruffa ga irinsu a cikin waɗannan littattafai kana gani to ka tabbatar da cewa ɗan tsubbu ne ka kiyaye waɗannan irin abubuwan gaba ɗaya wannan littafin har software shi muna da shi na kwamfuta fa da haka in ya tashi kai sai dubi inda wannan yake sai highlighting sai printing sai baka sai ce gashi nan je ka ba sai an rubuta da tawada ba